Masu saurare Assalamu alaikum Abdurrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. To shirin wannan makon zai yi nazari ne kan gasar kwallon kafar Premier ta kwararrun kungiyoyi a Najeriya inda tuni aka kammala mako na biyar da soma gasar. To kafin mu shiga gundarin shirin bari mu dan waiwayi yadda gasar ta tsinci kanta a Najeriya a kakar shekarar 2018 inda rikicin shugabancin hukumar kwallon kafar kasar ya haddasa dakatar da gasar tun kafin kammala ta abin da ya sa aka ba da nasara ga kungiyar Lobby Stars a matsayin ta na mai gamar teburi a wancan lokaci. To sai dai kuma wani babban kalubale da gasar ta ci karo da shi shine yadda aka samu karin kungiyoyi daga 20 zuwa 24 hakan kuwa ya faru ne sakamakon shigowar kungiyoyi hudu daga gasar aji na biyu zuwa rukunin na firimiya duk da cewa a shekarar bara babu kungiyar da ta koma aji na biyu daga rukunin firimiyar to wataƙila lura da hakan ne ya sanya hukumar kula da gasar wato lmc ta tsara gasar ta bana a matakin rukuni biyu inda ta raba kungiyoyi sha biyu kowane rukuni da nufin fidda kungiyoyi biyu da suka zama na ɗaya da na biyu a kowane rukunin wanda a cikinsu za a fidda jerin hudun saman teburi bayan sun fafata da juna adam sa'id mr asad wani mai sharhi ne kan kwallon kafa a najeriya ya yi mana ƙarin haske kan yadda aka shirya gasar ta bana a hirarsa da abubakar isa ɗan dago akwai tumatumai wanda baka riga ka ga malik ba bayan da za a aikace kuma tumatumai su fada tunda ba gama liga akai ba kowa bai gama sanin makomarsa ba sannan su kuma waɗanda suka yi kokari a ƙasa suna ganin sun yi kokari suna wannan matakin ba zai yiwu kuma ka ce su kuma ba za ka hawo da su kai promoting ɗinsa ba saboda haka shine za ka ga tumatuman har sun zarta namba ɗin da ake so yanzu ga shi muna da kusan tumatumai hudu in ka duba rukuni biyu da aka raba a rukuni na a akwai tumatumai kwaya goma sha biyu sannan a rukuni na ba akwai tumatumai kwaya goma sha biyu wanda a junansu ne za su kara idan suka kara daga karshen kara wadda za su yi za a gano na ɗaya da na biyu a gurin rukunin a da ɗaya da na biyu a rukunin ba wanda daga baya shi ne za su zo su haɗu idan suka haɗu za a yi wato karan batta tsakaninsu a nan za a gane waye zai na ɗaya waye zai na biyu waye zai na uku wanda kuma wannan zai bawa su kansu a ah, ita hukuma ta najeriya wato nff ta samu ta gabatar da sunayen kungiyoyi waɗanda za su wakilci najeriya a wato gasa da ake cewa cup champions league na afirka domin cewa idan aka ce za a yi wannan wasannin kowa sai ya haɗu da kowa tumatuman nan gabaki ɗaya ba a da lokacin da har za a gama wannan gasa kuma a kai waɗannan sunaye na waɗannan tumatumai da za su wakilci Najeriya a wannan a nahiya ta Afirka wato cup Champions League to shi yasa wannan shine kusan dalili da ya sa aka raba yanzu za ka ga rukunin ya zamto akwai rukunin a akwai kuma rukunin ba To bar mu kalli yadda gasar ke kasancewa inda tuni aka kammala mako na biyar abinda ke nuni da cewa a wannan karo akwai yiwuwar za iya kammala gasar akan lokaci ko da yake akwai tarin kurakurai da ke nuni da har yanzu akwai saurar na akaba idan aka kalli bangaren shirye-shirye daga hukumar lura da gasar wato lmc ismail abba tangalish dan jarida ne kuma mai sharhi kan kwallon kafa ya duba mana kamun ludai mashirya gasar ta bangaren shirye-shirye abin da ya shafi shirya gasan gaskiya an samu na kasu ba na manta wasan da kungiyar kwallon kafa ta kano filas ta bude da ita da kungiyar kwallon kafa ta hadland irin allunan nan ma masu daukan ido na ah, filin wasa da ake sawa babu su da an juya su to kaga wannan ya nuna cewa su hukumar da suke shirya wannan gasa a lokacin da aka fara wannan gasa ba su shirya ba magana na biyu kuma shine bangaren su magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa gaskiya idan ka ɗauki eh, kakar da ta gabata har aka gama kakar nan ina ga kungiyar kwallon kafa ta sunshine stars ita ce kawai aka sami matsala a kanta wanda aka sata ta buga wasanni uku ba tare da 'yan kallo ba amma kuma yanzu a wasan farko wanda plateau united ta buga da kungiyar kwallon kafa ta ifani uba kaga an sami hatsaniya wanda sai da hukumar shirya gasar ta lmc ta ɗauki ita plateau united a kai ta eh, garin kwara ilori kenan ta buga wasa ɗaya yayin da kuma yanzu ta dawo eh, garin lafiya inda kaga ita jiya ta buga da kano pilas a garin lafiya kuma har yanzu tana da sauran wasa ɗaya da za ta sake buga a garin lafiya a mako na uku an sami rahotanni da suke nuna cewa a filin wasa a can a jihar ogun a wasan da kungiyar kwallon kafa ta remo stars ta yi da kungiyar kwallon kafa ta bendel insurance bayan sun tashi ɗaya da ɗaya kaga su ma sun ci zarafin alkalin wasa wannan ya har zaga hukumar shirya gasar ta premier nigeria lmc ya sa ta ɗauke wannan kungiya daga nan ta kai ta wani garin domin ta je ta ci gaba daga buga wasannin wasanninta a can yayin da kuma aka ci ta wasu tara daban-daban daban to kaga ta wannan bangare za mu iya cewa gaskiya har yanzu ba mu ma fara rarrafe ba muna jiya da gindini. a bangaren zira kwallaye a raga ma dai a wannan karo abin babu armashi idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ko mai ismail abba tangalis zai ce to gaskiya abin da ya sai a hankali in ka duba za ga jadawalin wanda suka fi zira kwallayen za ga irin su infom udo ne na akwai united wanda yake da kwallo biyu a wasanni hudu yayin da evoke eh, na kungiyar kwallon kafa ta plateau united shi ma yana da kwalla biyu da wasu dai ma masu kwalla biyu idan ka kwatanta da gasar da ta gabata gaskiya abin zan ce sai a hankali din da a kawo yanzu yan kwallo yan wasa irin su junior lakosa a kakar bara sun zira kwallaye eh, irin su nafi ka buga duk sun zira kwallaye a wannan gasa to amma bana za ga cewa kamar kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars manyan irin bashauran kungiyoyi irin su Eyimba har yanzu suna shan wahala wurin samu su zira kwallo a wannan gasa da ake ciki idan kafin a buga wasannin mako na hudun nan da aka karkare a jiya Lahadi za ga cewa kungiyar kwallon kafa ta hadlan a rukunin ba ita ce kadai kungiya da ta zira kwallo biyar. To da wannan kuma bari mu kalli irin koma bayan da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ke fuskanta a gasar ta bana inda take fuskantar barazanar shiga rukunin 'yan dagaji wato rukunin 'yan kasan teburin gasar muddin bata farka daga magagin da ta shiga ba kamar da yadda masu sharhi suka yi hasashe shin ko ina matsalar take bari mu sake gayyato Mr. Asad. Yanda nake kallon abin gaskiya wato akwai abin da ake cewa a matsaloli na cikin gida a Kano Pillars wato zaka gani tun daga lokacin da suka yi wato wasan su na FA kenan a shekara da ta gabata da suka je suka buga final wanda a final din nan wani abu mara daɗi ya zo ya faru mutum yana suna winin 3-0 amma aka zo aka dawo daga hafta aka zaro waɗannan kwalakwalan kuma aka je bugun daga kai tsaye mazarin gida daga nan ne mutane suka dinga kira cewa wannan mai koyar da wasanni na kano pilas a wannan lokaci ba shi da kwarewa wanda ya kamata an sallame shi a wannan lokaci ya tafi kuma yanzu daga baya an zo an ƙara cewa jugunu ɗin da ya ƙara dawowa da ya ƙara karɓar tim ɗin wanda sai ka gato wani irin tunani suke yi wani irin kwangaba baya ne wannan. ana dai iya cewa game da wannan matsala ta kano pilas bakin masu sharhin ya zo ɗaya inda shi ma ismail abba tangalesh ke cewar muddin ba a ɗauki mataki ba to fa a bana za a ji kunya. To ai kai ma dan da ka san wannan matsala kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ah, ah, da magoya bayan ta ka san akwai cushe da ake ta cewa an yi na mai horarwa wanda kwantaragin sa sun kare tun bayan wasan kalubale da Kano Pillars ah, Rangers ta doke ta wanda ya sa hukumar gudanarwar ta ce ba za ta sake hayan shi ba inda ta yi kokarin kawo ladan boso to ana ta zargi gwamnati sun shigo ciki sun kawo wanda suke ganin su suke so ya ci gaba da jagorantar wannan kungiya har ya sa Ladan Boso ya harzuka ya tafi kungiyar kwallon kafa ta Gombe United ya gaji jiran kungiyar ta Kano Pillars ya sa yanzu dole sai da Ibrahim Musa Jugunu ya dawo to kaga abu ne kungiyar bata sami irin wasannin da ake kira na pre-season wato wasannin irin share fage bata samu ta buga sosai ba kaga ta je Abuja ta je ta ta yi atisayi a can ta buga da kananan kungiyoyi yayin da ta zo ta buga kofin a halan a lokacin da tun bayan kofin alan da ta lashe bata sake buga wani wasa ba irin kungiyoyi irin su eyimba irin su uh, plateau united da manya-manyan kungiyoyi akwai united suna ta buga wasannin sada zumunci a tsakanin su ita kuma kungiyar kwallon kafa ta kano pilas ana ta rikici akan cewa wane ne zai jagoranci wannan kungiya to kaga wannan abu ya jawo wannan kungiya sosai abin da ba zai iya haifar musu da dame ido ba ya kamata dai gwamnati da kuma gudanarwa ta kano pilas da 'yan wasan na kano pilas da shi mai horarwa su zauna su rufe kansu a ɗaki guda a samu maslaha saboda kaga abin da ke faruwa mun ga abin da ya faru a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wanda sun fi mu ci gaba da 'yan wasa ba sa son mai horarwa haka sai da suka yi dil mai yiwuwa suka ga an sallame shi. To masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗin da gode taimaka wajen haɗa shirin ni Abdurrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.